ya sake ba mu damar dawowa tsawon hutu da muka je da wasu ɗan kwanaki domin hidimomin sallah yau kuma wato gashi Allah su subhanahu wata ala ya kaddace mu da dawowa wanda ya dace yau muna takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin haka nan ko ashirin da ashirin za a ciyar Eh? shekara ta shekara ta 2020 wanda ya daidai da nawa ga watan zulhijja yau sha sha takwas ga watan zulhijja haka ne sha takwas ga watan zulhijja alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ko to Allah shi mana jagora kamar idan muka yi ma juna alƙawari cewa yau za mu dawo kuma ga shi Allah ya mai da mu ta haka za mu ci gaba da karatu wannan littafi na sahihul adab al-islamiyya wato ingantattun ladubba musulunci yau za mu tashi shahi na ɗari biyu da uku inda za mu yi magana akan ababu ziyafa wato da dubban tarban ba a musulunci idan allah ya kaddace a musulunci kana da bako wani tanadi ya kamata kai masa musulunci ya yi tanadin ladubban da ya kamata kai masa ana so ka kula da ladubba guda biyar na farko fatahul babi qabla wasu da wato ka bude ma baƙon kowa gabanin shigowarsa kada ka yi bako ya zo wajenka ka ce masa to ai kai baka san da shigowar shi ba to haka sai dai ya koma har ranar da yanayin izinin ka sannan yanzu a musulunci babu wani duk irin abubuwan da muke gani muna da suna na gaban zamani bai zama hujja game da cewa idan mutum zai zo wajen ka sai ya sanar da kai an gane duk lokacin da bako ya zo wajen ka musulunci na neman ka ba shi kowa ka buɗe masa kowa ya zo ya rinka ka ba shi dama ba ka cewa ai ba ka san da tuhowar shi ba ko bai kira ka ta waya ba ko kaza kaza kaza musulunci bai da wannan abinda ake so fatahul babi kabala usulul zai ka bude ma bakon kowa gaba ne ta tsoshi ma'ana ka ba shi dama ya zo ya gana da kai na biyu isarar zaifi wa tafdilihi wato fifita bakon ga abin da yake so sama da ko da kana son wannan abin ka hihita bakon akan wannan abin ka ban masa wannan abin shina yiwa ga wani abu kana so ne amma bakonka yana son wannan abin to kai sai ka fifita bakonka sama ga kanka kun gane ku ka zafi bar ma wannan bakon naka abin sama ga kanka ko da kana son shi sannan na uku su sadiya niyya ingantacciyar niyya niyya ta kwarai in kai ba ya zama na duk abin da kake masa kana yi masa don Allah don neman lahirarka ba don wata manufa ba zama kana da ingantacciyar niyya duk abin da haka yi masa kana yi masa ne don Allah sannan na hudu husnul ibalat zai kyakkyawan tarban bako duk wani abin da zai iya amsa karɓar bako kyakkyawar karɓa gare shi kai masa wannan na biyar takadimu wajibu diyafa wato gabatar da abinda an wajibin bakonka akwai musulunci ya tsara hanyoyi na wajibin bako an gane sannan wa kirama zaifi da girmama wannan bako waɗanda abubuwa guda biyar su ne za mu tattauna a kansu allah su hada wata ala shi muna jagora Maliki adabu ziyafa dubban tarban bako a musulunci na ɗaya fatahul babi ƙabala wasulun zai wato buɗe ƙoha ga wannan bakon gabanin isuwar bakon kada ka bi wasu hanyoyi ka hana bakon yin iso inda kake ta inda ba za ka ba shi ƙoho shigowa ba matukar dai bakon ka ne kuma ya ce wajen ka yanzu to ka bude mishi kowa ya zo ya gani an gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a suratul zumar hatta iza ja'uha futihat abwabuha Allah ya ce hatta iza ja'uha har sai lokacin da suka zo mata suwa kenan yan aljanna har sai lokacin da suka zo ma aljannan nan ke zama sun zo ne bakin aljanna sai Allah ce fusi hati abuwa sai a bude musu ƙoyin aljanna ƙala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya sake cewa jannatin adanin haka ne mutafattahatun mufattahatan lahum lahumul abuwa. alati jannati adan ita aljanna ce ta dawwama mufattahatan lahu abwa wanda aka bude musu kohohinta na aljanna kun ga anan ana nuna mana yan aljanna kamin su zo aljanna za su isko an bude musu kowa aljanna da haka idan bakonka ya zo yace wajenka ya zo a musulunci duk da abubuwa na zamani da lalacewar wasu abubuwa da ake gani sai ka sa aika kwaran bincike game da shi wane ne shi ka ce a tambayi wane ne daga ina ya zo kana da damar ma ka buɗe wani fom inda kake akwai matsala in ba kwai zo ya cika wannan fom kamin ya zarka suna ne da garin da ya zo cikakken sunan da aka gane shi number waya shi wane duk akwai inda ana irin wannan bayan an kai maka sai ka ce to bai da matsala ya zo ne ya ganka duk matsayin da haka ganin kana da shi a ƙa'ida musulunci akwai wannan ta shi ne Allah ya faɗi aljanna ma wanda duk duniya babu wani wani da matsayi ne kai da aljanna Allah ya ce ‘yan aljanna ko da suke zuwa an buɗe musu koyon aljanna to wannan kawar mabuɗi ne na nuna cewa idan ba kowace zai zo wajenka to kanu ya zo ka ba shi dama ka bude masa kowa domin ya zo ya tarka. na tabbatar da ilan yan an koma harkar mulki yau ila wani da ita to ai irin gidaje kaza da kaza ko waɗannan gidajen ai akwai hanyoyin da ake bi a ga gwamna akwai hanyoyin da ake bi a ga ciyaman akwai hanyoyin da ake bi a ga dan majalisa akwai hanyoyin da ake bi a ga shugaban kasa duka ana bi waɗannan hanyoyin to idan kana matsayin bakonsu sai ka bi waɗannan hanyoyin na ganin su su ko idan ka bi wannan hanyar su ko su baka dama domin wato ka gansu Allah shi mana jagora na biyu daga cikin ladubban tarban bako a musulunci isar zaifi wa tafzili wato zaɓen abin da baƙonka ka so sama ga kanka wa tafzili da fifita baƙon sama gare ka ka fifita shi sama gare ka ka zaɓi abin nan da ya kaso ka ban masa wannan abin ƙalallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah yana gaya muna siffofin bayan Allah na gari siffofin mutanen kirki siffofin ‘yan aljanna ya ce su wani kusuru na ala'an suna fifita wasunsu sama ga kawunansu walau na bihim khasasa ko da suna kwaɗayi ga wannan abin ko suna son abu amma duk da haka sai su fifita wani sama ga kansu ma'ana yanzu misali kina da wani abu wanda kika so kina a ce misali agogon hannunki eh sai wata za ce kari gaskiya agogon nan ya ban shawa sai ke cire ɗaya ga nan ce na baki na gaya muku akwai wani bawan Allah a nan gari yake duk ya sayo sutura kaka kuskura ka ce sutura nan ta mai da kace mai duk kai amma wani jallaje ka ta ta yi maka kyau ta ban shawa sai ce ko sai ka ce awa sai ce to ya yi. zuwa ɗaya zai lalurar ta kawo shi in ya kare ta koma gida ne wannan rigar naɗe ta ɗaya zai sai shi aiko ma ta gidanka sai ce ya baka ita tun da hatta ya mai kyau kuma kai kanka tana baka shawa duk da yana son ta to amma ya baka ita to yanzu wannan bawan Allah yana na yana rayuwa yana yiwa sanadiyar wannan abin da yake yi sai Allah ya bashi aljanna ana zuwa lahira ke ke san shi da mugun aiki iri kaza yana aiki iri kaza kwatsam sai gashi ya wuce aljanna ke ko gashi Allah ya yarda da aiki shi ya zaɓe shi ya ba shi aljanna wannan shi yasa jama'a duk muna aikin mutum in dai ba shirka yake ba ƙarara to kada ka yanke mai hukunci su a ɗan wuta amma in mutum ya mutu yana shirka tabbas bai tuba ba to wannan in ka ce dan wuta ya mutu kai ne amma don mutum na tsira ko yana luwadi ko tana lesbiya ko tana karya ko tana maɗigo ko tana wayi karke yanke mata hukunci cewa yan wuta ce in Allah ya ga dama sai ce to na gahorta mata ke kuma na kama ki da ƙaramin laifin da kike zan sake wuta wallahi duniya akwai ban tsoro jama'a wallahi akwai ban tsoro ku daina ganin mutum na wani aikin laifi ka tsura mai idanu kana damuwa da shi ka damu da kanka ka kalli karamin laifinka ka daina ganin wai kai laifinka da kaka yi ai kai ba na ba ya an kwatanta da kaza to ka san da wani na Allah zai kama ka da laifi shina yiwa kai babban laifi Allah shi gawarta ma ka yi ɗan ƙarami saboda ka nakasa wannan ƙaramin da Allah ya kama ka da laifin wannan ƙaramin saboda haka ya uwa mu shiga taitaye mu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuka shuha nafsihi duk wanda ya kiyaye ruwa kansa fa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu samun babban rabo ya Allah ka sa mu cikin su wannan yana suratul hashir aya ta tara malai ce yi haini ya tabbata a cikin buhari da muslim an abi huraira ta radiyallahu an daga abu huraira allah shaida da aikinsa kala ya ce abu huraira ya ce a tarajulun rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo inda annabi muhammad ila da amincin allah su kwata a gare shi ba a faɗi sunan mutumin ba amma abin da ya ake so a faɗa mana bai kamata mu damu da me ya sai wurin manzon Allah ba abin da ake so mu kalli me ya faru wannan mutumin ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala da yazo sai ya ce ya rasulullah yace ya manzon Allah asabanil jahad yace ya manzon Allah yunwa ta same na shiga kuncin rayuwa na shiga wahalar rayuwa na shiga matsalar rayuwa asaba ne jihar wahala ta a ashe jama'a in mutu ya shiga wahala ba na ba in dai bai ne da ita matsayin sana'a ba ya je inda waɗanda yake tunanin su taimaka mai ya je ya gaya mai ba laifi ne ba wallahi kada wata zafi je gidan ku ce malama ina cikin matsala ta ce to matsala ai kowa na cikin matsala abinda take kallo ita matsala ta sai ta ki ki bari ta kare in ta kare ta ce mata to wance sai a yi hankali. irin wannan matsala da ke zo da ita mutane da yawa sun zo da ita mun iya abin da muke yi amma ga dan abin da ya samu ba ka huta ba amma ka ce a ah, to wahala kan ko matsala wa abin cikinta mu ma ke san irin tamu duk irin taku ba ta kai ta wani ba wani yau wayuwar garin ga jarabawar da ya fada ina wuta in mada wallahi ya shiga jarabar rayuwa kamar ya ce makasa ta bude ya shiga haka Allah ke kowa ta ba ta kai ta shi ba ta shi ne wannan mutumin ya ce asabanil jahadu wahala ta same ni na shiga matsala ya san Allah fa arsala ila nisa'ihi da ya faɗi wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika zuwa ga matan shi cewa a je wurin mata nai duk wanda adda wani abin da za a iya taimaka ma bawan Allah ga ga wani bawan Allah ne ya zo da matsala duk wanda adda abin da za ta iya bayarwa a taimake shi ta bayar zama kun jima yau inda ke same gida aika ce hajiya ta yi inda hajiya aisha ce na ce duk abin da ya samu ta kawo baka bako mu cikin hmm, kare jimala shi ya san samu zura? ba a cewa hakan tun da aka yi bugun kirji da ke ba da abin da ya samu in mudu guda ya samu na gero ko na dawa ɗan tebo in rabin mudu na kullo ga 'yan leda biyu ko kice gashi nan in naira hamsin akwai ko naira ɗari a bayar in dai akwai abin da za a bayar amma in babu kuma sai a gaya mai babu an gane ku za Allah ya aika ila nisa'ihi zuwa ga mata ne falam yajid inda hunna shay'a ko da an gaje wurin matan manzon Allah jama'a gida tara an shiga lungun kowa duka babu wanda an ga samu komi gidanta ko gaya ne yanzu cikin mu da akwai wanda an daga matsala a'a duk na san dai muna cikin matsala gero ya tashi dawa ta tashi nan wurin ga yanzu akwai wanda gida nai yanzu ga magana gada aka yi da abin da ci eh akwai a'a ba hajiya ba muna magana wasu na jeji ba yanzu mu da mun ka taru nan muke magana nan wurin ga yanzu akwai wanda yanzu ga in ya koma gida yana tunanin hatta da abin da zai ci bai da a'a kar ku ɓoye yanzu jiya wani da cibi ya sallama min bayan cewa jama'a ya tinkari inda nake kuma wallahi da cibi ne mai kamun kai ya yi shiru ya dawo ya yi tsaye bakin makaranta na biyo shi ya ce malam a taimaka min da naira ɗari in sai garin kwaki naira ɗari in sai garin kwaki wallahi da cikin nan bai taɓa roƙona ba a taimaka min da naira ɗari in sai garin kwaki su jama'a za a irin wanga bai cikin matsala na cikin matsala to irin wannan nema. wannan bawan Allah ku duba hankuri za mu yiwa yanayin nan da mun ka shiga mai hankuri ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karantawa an zagaya gidan mata ne duka guda tara Ko kowace ana neman dan abin da za a taimaka ba Allah ga ya shiga wahalar rayuwa duka sun ce ba su da hadisi annabi ce falam yajid inda hunna shay'an ba a samu komai inda suke ba komai babu jama'a فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النبي يقول على رجل يزيقه هذه الليلة يرهبه النار في النبي يقول لسه بينه yace ala rajulun yanzu nan cikin ku ba za a samu wani mutum guda ba yusayyifu hadhihi laila shi daukar min bakunci ne wannan dare shi ko yarhamuhullahu Allah shi mai rahama ma'ana manzon Allah na shelantawa wurin in akwai wanda zai iya taimaka mai ya ɗauki bakuncin bawan Allah ga daren ga shi ko Allah shi mai rahama in akwai manzon Allah na shelantin sahabbai ne rajulun min ansa sai wani mutum cikin ansa faƙala ya ce ana ya rasu ya ce manzan Allah ni zan ɗaukan ma nauyin bakuncinsa in kula maka da shi daren da na yau ni ku Allah shi mai rahama ni zanyi fa zahaba ila ahlihi wannan bawan Allah ya tafi da wannan bakon sai gidan shi fa zahaba ila ahli ya tafi inda iyali ne ya san shi ma gida ne yanayin da ya bar gidan fa amma ya tafi inda iyali ne fa qala limra'ati yace mata sai dai rasulullahi kon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan nazo da shi la tadakhiri shay'an duk abinda a gidan gana karramawa da mutuntawa ga bakon ga kada a koyi mai komi duk abinda akwai na bakon ga wanda za a karrama shi a hito a karrama shi wannan bawa Allah abinda yace mu wannan matar ta shi la tadakhiri shay'a saboda kun san mata na da wata dabi'a in suna cikin matsala sun ga an gaya to bako sai su ce to ai ka san halin da ka bar gidanka don me ka so da shi sai ce to saurara ki bakon ga ba nauna ba bakon manzon Allah ne manzon Allah ya liƙa min bakon ga nashi don haka bakon ga na manzon Allah duk abin da a gidanka a kore mai a bashi la ta dagri kalas qalat tace wallahi ma indi illa qutu tibyani haka nan illa kutu asibiyati ta ce to ina maka rantsuwa da Allah gidan da ka ban mallaki komi ba illa kutu sibiya illa kutu sibiyati sai dan abincin yaren gidan ba wallahi magana gada na kai da kai ba ka da abin da za ka ci gidan da kai ma daukar na kai sai inda ka ta ka samu dan wani abu ka ciyo ka tuwo dan ni ma abin da ya rage gidan ga in nace in ci wallahi yaran gaba su da abin da za su ci duk gidan da babu wani abinci da ya rage in dai ba dan abincin yaran gaba kuna ji kala yace fa iza arada sibi haka ne sibiyatul asha abinda zaki idan yaran nan sun yi niyya a kawo musu abincin nan na dare fanawumihim ki yi dibara irin taku ta uwaye mata ki sa su yi bacci kuna ji ki sa su yi bacci a dogo da kuka yi bayan su yaro ko bai jin bacci sai ga mace ne mai dubara sai ya bacci wai yanzu ita ke ta dawo wai mijinta wai ba ta da dubara da za su zauna da shi wallahi ƙarya ta wallahi ƙarya ku ba ku dai tashi ba me iya sa yaro shina kuka ta sa shi shiru ta sa shi kwana wai yanzu ta dawo ta ce wai bata san dubarar da za ta yi ta lallashi mini su zauna lafiya ba wallahi ya jika ta ki dai tashi wata ta ce ta san wata dai tashi gaskiyar magana hmm, wallahi ke san ba ki dai daga nan, ganna yace to abin da zaki yi dubara ɗan yaran ga ki sa su ke barci wa ta'ala sai wannan bakon namu ya zo in ya zo fa'ada fi istiraja sai ka kashe hitina suna da aci balbal wancan lokacin ya hitina su ta aci balbal ya ce in bakon zan zo da shi gidan ga in ya zo ki kawo abinci sai ki kashe hitina su ko yaranmu na su ke bacci kun gane wa na ɗawi buɗu ɗuna na allailata da ni da ke da yaran ga sai mu kwana cikin muna daɗe wanga dare shi ko ba kun manzo Allah ya samu abinci da ni da ke da yaran mu duk mu kwana cikin yunwa kan jama'a imani sai an samu kun ji imani irin nasu wallahi ko yanzu ana samu masu irin wannan ƙaryan hannu, ba cewa ba a samu mutane yawa gare su yake sama da haka je ke da lashi yaran bacci ya kwace su ko da suka farka gari ya waye da samun yan dubara ni ma in kwanda yunwa ke ma ki kwanda yunwa ba kwanga namu da manzo Allah ya tura mu in kula da shi shi ko samu abin da ci ka shi sala in ba kwanya fa fa'alat da yake matar ga matar albarka ta inda ke ta ko inda ita ta ta ce sun ka dai ji mai gida wallahi tallahi ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba amma na tabbatar da dukkan kunan ko wata kuna iya wannan in ta kawo eh manzo Allah ba aka ce ba kunai ba kwana da yawa ba in wani kashe na bane da kwana in mu yi wasa ta kashe na din tunda dai na sa aljanna zanna wannan matar fa fa'ala ta ku aikata haka sun magadar rajulu mutumin nan zo, da zo, bawan Allah ga da ya to gida ne ya zura hannunai Kina kamar cin abinci na haikai ya dan kwasa miya ya dan kamar san baki ne na haikai sai ta bushe ya kila sai dai bakon ga ta cin abinci shi ko suna hannu ne kamar ci haikai ba ci da haikai bakon ga na ganin yana suna hannu ne alci na haikai sai da bakon ga ya koshi abinci ya kai shikenan sai bakon ya samu dama ya ci ya koshi ya kwana gari ya waye ko shikenan yake cewa ba abin nan sun magada arrajulu ala rasulullah sai wanga mutumin wanda ya dauki bakoncin wannan bakon ya waye gari murin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa faqala sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ajiba Allahu azza wa jalla hakika aikin da kan yi jiya ya birki Allah ne girma da kowa Allah ya ga aikin ka kuma ya gaya mini ya karɓi aikinka abin nan da ka yi daren jiya Allah ya gani kuma ya yi kuma ya amsa ba ka jima mai muke wata ba Allah ya karɓa ba to Allah ya karɓi aikin au ko ko cewa yi da hikamin fulanin wa fulanata za Allah ya ce oh jiya Allah ya yi dariya saboda abin da wane da wansu sun kai cewa da matar ga da mijinta Allah ya yi dariya dariya ta burgewa ashe Allah na dariya ko ya kamata ka ce kuma Allah bai dariya mutum da manzo Allah ce Allah na dariya amma yaya haka dariya ba mu sani amma yana dariya wasu cewa suka wai kudurar Allah ta yi dariya ko ta Allah ya yi dariya ba a tawili Allah ya yi dariya Allah na dariya Allah yana dariya ga shi hadisi ya tabbatar? da hikamin fulanin wa fulanata Allah ya yi dariya saboda abin da wani da wanda sun kai fa'anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da ayat da Allah ya ce wa yi usiruna ala an fusihim walau kana fihim khasasa kun ji biri sai Allah ya saukar da waga gaya Allah yake cewa su muminai bayan Allah na kwarai wa yi usiruna ala an fusihim suna zaben wasu sama ga kawunansu walau kana bihin hasasa ko da suna kudayen abin ko da za su kwana da yunwa ta ji ba kun ji abin da ake nema mu yi da fatan duk wanda ya bako cikin mu shi gwada wannan ko kana son abu ka yi hankuri ka bar mu bakon kashi in dai ka fahimci bakon nan nasu wannan abin wannan shine wato ladabi na nawa ladabi na biyu daga cikin wato ladubba na barko sannan ladabi na uku anniyatu saliha niyya mai kyau in ka yi barko fa fi sayyihaini an umar bin khattab radiyallahu anhu kala umar dan khattab ya ce wa huwa ala minbari a lokacin yana saman minbari yace sami itu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji annabin rahama ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyati dukkanin ayyuka suna tabbata da niyyar da an kai su wa innama likulli imrin ma nawa kowane mutum in yayi aiki akwai niyyar da ta yi aiki faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda sa kasance zuwa ga Allah da manzo ne fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi la da hijrar na kuma zuwa ga Allah da manzo ne wa man kana hijratuhu ila dunya wanda hijrarsa kasance ila dunya zuwa ga duniya don duniya yayi ila dunya yusibuha saboda wata duniya da yake neman ya samu aw ila imra'atin yankiha ko wata mace da yake son ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilai hijran na komawa ga abin nan da ya hijira domin shi abinda ake nufi in ka karrama bako ka darajar tashi don Allah don neman yarda Allah za ka ga sakamakon ka wurin Allah in ka yi don duniya don neman yabo don neman samun matsayi don ka zo ka barara wa mutane kuma to yi wannan shi ne sakamakon ka Allah ba zai baka nada ba saboda haka ya jama'a wannan yana nuna muna mu yi iya ƙoƙarinmu duk abin da za mu wa baki na karramawa da mutuntawa mu yi musu don Allah mu yi musu don neman yarda Allah ba don neman yabo ba ba don neman wato matsayi ba yanzu kun ga wancan bawan Allah da muka karanta wannan mutumin ansa abin da yayi tun Allah yayi don neman yarda Allah sai Allah ya girgiza mu aikin shi kuma Allah ya yabe shi har Allah ya yi dariya saboda aikin shi to ma mu yi kokari duk wani abin da zamu wa bako da yawa akwai masu a su abubuwa na karimci don ne don su in sun ta inda suka ce musu irin hakan ko ba haka bane don in ka ta yayi ma ki yanke mata rago don ta yanke miki ko ko ke yanke mata rago saboda da kike gidanta ta yanke miki rago ta soya miki kaji da ta kike gidanta don haka bari ki rama mata ka a ce ke kasa eh ba da yake da wanda ba ya zama da duk abin da za ka yi manuwarka Allah za ka yi don Allah kuma don neman yarda Allah in ka yi ba don Allah da neman yarda Allah ba ka yi wa kanka tsara ka tabi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wa alaikum salam eh eh eh a to kai don Allah mana an ce wannan ka'ida ta ta musulunci wani babu ne kuma shiko bada bai shigowa wanga babu babin cewa wanda ya muku abu mai kyau ku yi mai wannan wani babu ne na musamman amma bai shigowa na shi wanda ya ma abu alheri kai mai wannan daban ne amma kakkai don ya yi ma kai ya zama na abin da za ka yi mishi yanzu misali mu koma ba zumunta yanzu zumunta an hana ka ce bari in sai gidan wanci tunda da tana zuwa gidana babu makafa a cika ce bari in rama mai ba a son haka yanzu misali lalura na iya samu junanku na sha faɗa a musulunci yau malama aisha za ta wa yarta a wuri malama hamida sai ta ɗauki dubu ishirin tabbata sai ta ce manuwarta don ita ko in za ta wa ta aure malama aisha ta ba ta dubu shirin da suke yanzu ita malama a halida suna cikin gwamnati misali ilan dubu ishirin wurinta ba wani abu ne ba don ilan tana iya zuwa wurin mai gida su ce mai gida ka san hajiya ka za a eh, mai zuwa gidan na nan e ita za ta wa yarta da ce Allah sarki a to inda haka dai to ai ga na gudunmuwa dubu goma misali to in malama aisha ta in malama amida ta ɗauko dubu goma tattawa shi ya ta ce ma hajiya za ta yi haji ga naira dubu ishirin wane baki ta za ta ga su a ɗan ƙara to ke ga ita suna cikin sista. to amma yanzu in ba su cikin sistem suna iyawa to zai yi wa ita ko ta nemi malama aisha in za ta auren 'yarsa ita ko ta ba ta dubu ishirin ko ishirin da biyar ko talatin bai dace ba saboda ni damar da kake da ita lokacin da abu ya zo maka irin kyautar da haka iya shi yasa aka son sada kake da dama ka yi don za a waye gari wata rana wala akwai mutumin da na sani yanzu in ka ce wuri ne da bukata kuka ɗaya zai fashi ba sai fashi da kuka ka ce me zai ci babu kuɗi Allah ya tsawaka dan abin da yake ce ya hankali don lokacin da yana cikin system yana da dama ya ɗauko dubu ɗari dubu ɗari biyu ya baka ba wani abu na ba kuma ya ce je ka rubuto cewa kana neman ma'aikata kaza ta taimaka maka saboda za ka waƙar ka aure bayan ya baka nashi gudunmuwa ka rubuto kuma cikin kayan ma'aikata ya ɗauki miliyan ɗaya ya baka kuma ya rubuta ya ce shi ke nan ka nema taimako kuma haka Allah ta yanzu misali yanzu misali idan muka rubuta ga gwamna muka ce wannan makaranta muna neman tallafi saboda muna cikin matsala muna da lalurori ya taimaka mana da miliyan goma in gwamna ya ga dama sai sai ya kaɗan mai san musu su rubuta talatin wallahi gwamna sai ya ce a mayar muna a rubuta talatin in an ka rubuta talatin sai ya yi muna sayanin dubu talatin kuma sannan ya yi sa kuma yau in ga yau a ba mu kuɗin nan miliyan talatin kuma ba a saba ma Allah ba zai iya ko ba zai iya ba zai iya yau matar gwamna za ta iya sai ka rubuta ba cikin alfihun mutum na ba cikin alfihun gwamnati sai ka rubuta sai a kawo sannan mu ya ce maka ga na ka taimako da zai iya baka wallahi in ba dan wannan ba da yadda ake wa mutanen nan ba a jin su haka na rage da Allah gwamna mutanen da kuwa gani suna biyatai ku kalli mutanen nan manyan mutane na amma tun matsayin mutum sai ga ya lake bayan gwamna shine mai bita sai wallahi saboda ya san duk jiha ga babu mai iya yin kyauta mahaukaci kyauta wallahi sai shi ba ka iya tunda aljihu gaba ɗaya na arzikin jiha hannu ne yau wanda ya so ya azurta ya azurta in ya ga dama ya kashe ka ya kashe ka yau duk wani da kun sani dan jihar da mai cin kawo da da busa hanci wallahi in gwamna ya ga dama sanda ta da sa haram shi kasa sati guda ya yi yawa ka gane kasa shirkit shi iya ya sa dole ka bi shi Allah ya samu dace don haka ni abin da nake kira gare mu baki daya duk wanda Allah ya ba wata dama wani abu ya dararo mai sadda abin nan ya zo ma duk abin da aka son kai na alheri sai ka yi shi lokacin

haka amma sai aka aure ta ta sai aka aure ta haka amma sai ya ya so ya wurin sallah haka wallahi malam ya da bashi ko sai ya so da da ko eh da ya tashi wallahi malam sai sai mishi akuya mm sai mishi babban waya mm sai mishi mm ni ya ce kaji sai ne na wallahi malam ba shi da ko amma da kanta wannan bayanin da ke ya yi kyau jama'a ina jin dummun jiya ba kuwa kai haka nan ba tsakani da Allah a ce misali wadda ta yi sanadiyar ta kika gida ta tsarje shi yau ita ce kuma haɗanta ya kai matsayin kusan wari da ɗanki ya to ka yi mai goma na arziki ka ce mai akuya ka yanke mai kaji ka ce bisa hanya ya ci ka yi mai goma na arziki wallahi malama asiya ba kowa aka iyawa ba abinda muke miki roƙo ubangiji Allah ya karba miki wannan aiki in Allah ya karba miki ke huta eh shine ake magana mu yi don Allah yanzu ga magana da kike sai ga uwa ta ta kire ki wanda shekaru shekaru ba ku magana wallahi ni jama'a kullu ina faɗi duk wanda Allah ya ba dama wai yake mutane ba wasu ne wallahi shi ya tsaye tsayayye wallahi mutane sai su aka da kuɗi duk iyayyaka da mutum yanzu misali ba muna maganar adawa da ake cewa kaza kaza dan kana izala dan dari ka zo ko dan kana dan dari ka wala duk ƙarya ta yau duk adawa da dan dari ka kai da dan izala in dan izala na iya takarkacewa shi mai alheri wala su ka gare ce eh wala su ka gare ce ya ce ah, to kai ai dan izala ne ka ce ai ina ruwa na da izala kai ni alheri ya hada mu da shi kuma haka haka ce ba haka Allah ya ce idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun halim wala duk yayya mutum da kai kyauta na maganin shi da haka duk wanda ka gane bai son kai mai alheri mai alheri ga na buga muku misali so da yawa wasu abubuwa na haɗuwa waɗanda ba sai mun samu haɗa ba amma duk wanda ka gane bai son kai mai alheri wala sai kai maganin shi shi yasa kun ka hatta da 'yan siyasa kamata an ka ce wane bai son ka sai mai alheri kun gane ba zan manta da abin da labari ya zama iya inganta kowa na da labarin abin da ke faruwa tsakanin malam bello yabo da gwamnan sokoto wanda ya aji ya ke ce masa alu ɗaya eh, alifai aliwa maku kowa ya sa abin da ya faru wallahi labarin da rike samu in ya inganta an ce wata rana gwamna aliyu kai tsaye ka zo a gidan malam da ya sai ya ta ya sallama ce mi kawo ka gidana sai ce diyana na tuwo gani ba ina gina tuwo ba jami'in da diyana na tuwo gani diyana za ka bani in gaisa da su yayi ma diyana ma na arziki sai ce ah, ba ka da hana ni in wa'azi sai ce wa'azi a ci gaba da ya na wa'azi Allah ya ba mu ikon shirya in ya haɗu da shi ga bayanin da nake samu iya inganta iya ya da shi wurin ɗaura aure aka gaisa sai shi ayi muna sabon ka kayi muna sabo sai shi za a dai sai shi to ayi mai zahir zahir eh yan uwan juna na mako to kun jiya sannan ya zo ya ɗauki mukami ya bashi sai daga baya ya aje mukamin ne amma kowa ya je ya bashi to jama'a bai dace a ce dan wani yana nuna ma haƙƙiya ba kai ka nuna na mai ba a yin hakan in mutum ya muna nama in yake kyawa a gawar za'a kai maganin shi Allah ya samu dace in ka ji an shiga wasu can tana biyar gida gida tana ɓace yi mata alheri gobe in za kina wani wuri ita ka sa takalin masa ta daji niki baya wajen kunya ita ana zuwa wani taro sai a ga ta ɗaya bayan shi a ce a ah, ƙunzu billahi sai ta ce lahiya lau wanda ta yi komi eh, komi ta yi ta ɓare ta ko ba ka za ku ji ba Allah ya samu gani eh wata ta cewa akwai ƙiyayyar da kuka ba mutum abu bai ansa to in ka ba shi bai ansa ka ba wani nashi tsaya ki ji in ki ba ta ba ta ansa in ki ba diyar ta ba ta ansa in uwarta na ya wuri zaune ni kagari daga nan sai ya wuri in ki sai ya wuri ki kwana inda uwarta ma uwarta ɗunki kala kala Kima ma mata abubuwan arziki iri-iri ke dawo ku ga wadda za yi eh an gyara ko ba a gyara ba wallahi wallahi sai ya an gama na samu wasu masoya juna guda biyu suna ƙeyar juna a kasuwa ɗan mata ne abokan juna ne ina zuwa aka ce don Allah malar waɗanda ka shirya sai ni kira gudan bai yar dama dama ne magana da ita na ce mata kina zuwa ta faɗa miki ko na ce ta sai ta ko ta asiyan ta sai ko sai an mantau don ba su sani ba ni ce mata ta ni, ita wadda aka zai zai ni ce ta sanni ta ce ba san ka ba na ce in ke san wanda aka ce ma asiya wace unguwa ta ce unguwa kaza ni ce kai wurin asiya ce ta kira in yi waya da shi ita ta san wa anni nan Allah ya taimake ni yanzu bayanin nake samun nake kasuwa aka ce sun shirya suna gaisawa ita da kanka hada ne to alhamdulillah kuma wallahi ina gaya muku tsaye ni cikin kaftuwa inda dole sai na tsaye da su kwabiyo kallon mu zai sun ce musu ku tausaya mini mu yi sauri mu kare kada wani ya min mummunar fahimta in ya gana rage da ku muhimmanci talatin ita guda kawai da kansa kai haka ko kallon wacce ba ta yi ita wa gabo Allah tana ta kallon tana shaya hemin ta sai na shawara mun daɗe hadda ni ba ta ce mun kala ba kamar ta yi kuka ta ce malam babu kuni na yaji mata mun shirya eh to ki gaya to bane ta sazo yi mata godiya ne eh ki ce ta to da yi mata godiya ta yi kokari to jama'a wallahi waɗannan abubuwa biyar kuma gan su in mun bi su za mu samu alheri Allah shi mana jagora na hudu daga cikin hanyoyin tarban bako husn istiqbal as-sayfi wa tarhib bihi kyakkyawan tarban bako da ya masa lale barhaba dan ga cewa ga bakon ka ne jama'a kai masa kyakkyawan abu na tarbo kuma kai masa ahalan wa sahala irin dabi'a ga da kuka in mata kuna da wannan kuna kun tsari mace in ta gaba har da makaranta ko mace in ta ga kilasimin ɗinta ko cosmet ɗinta in ta walwala da gudu ta rungumo ta sai ka aza haɗe ta zafi wannan musulunci yadda tarbo ka yi wa mutum tarbo ka shirya masa goma na arziki alhamdulillah mata kuna da kokari amma gaskiya mu maza muna da wasa namiji kuma ba ku san wani abu ba da ya bana dariya wata rana wasu kan juna kuna ji eh, wanga magidanci na wanga magidanci ashe ba su san matansu abokan juna na ba nan makaranta ma abin ga yau faru sai ɗaya jima ta kasance tsakanin shi wanga malamin makaranta na sai yadda ji dan wanga shi wanga bai san shi ba da ya fito sai ɗaya ce wani malami na buga mai ɗasa an ka ce malam wani da ya fito sai ce mishi miɗa na ma da kafa shi korin da ya fata ganin cewa kina ba da ne sarbiya yace na bige dan kai na abin da zaka yi yace lalle ne maka sai yayi turanci bai ya faɗin kalmar eh, yayi wani turanci wanda ka nuna irin zaki da muna na shi yace masa da wata kalma eh ba sai ko hada kalma ya take ba yadda hada wata kalma ina gudun in wade ta aimin gyara eh ya hada dai wata kalma eh yace masa hakan yace masa kaza shi ko yace ni da shi ko ya iya turanci ce, shi ko an yake dan arziya na bai iya turanci ba shi ya iya turanci nan shi ma ya turance shi malam an kai ta turanci ai sai ga na to a guje nace ku tsaya nace amma kun ban mamaki kai malam ka ban mamaki kai kuma wani aboki na ka ban mamaki ba san ka da wannan hali ba ai ko sabin abin da ya faru kwatsam sai labari ya kai matar sai dai mata guda daga cikin sai ta cire ta ce wani muke waruwa sai da ce a bari wani ne kawai yake son raina min da wayo sai ta ce ka san ko shi awa sai ta ya ce a ban san shi awa ta ce ka san wanda na kace maman wani mijin wanci ta ce amni ta ce to wallahi shi na kai rikin da ce inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ina gaya muku shi ko gudan na komawa ta ce amma wani yau kaji kunya yanzu wane na hoye bige ɗanka kace kana harguwa amma ka ji kunya ya ce inna lillahi wa inna yanzu ni haka nan wala sai ga kiran waya malam don Allah haɗa ni da wani in roƙe gawara shi ko nake da nake gaito ya ce ai ni ma son nake a haɗa da shi in roƙe gawara yanzu soyayyen matan su ba sassa an ka shirya ya jama'a ku kalla wannan ya nuna mata kuna da rike soyayya kuna da rike kuna da girmama junanku to ku rike wannan addini Allah ya taimake mu rawat tirmidhi wa qala hasanun garib imam tirmidhi ya rawaita hadisi yace hadisi ne hasanun garib an abi zarr qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace tabassumuka fi wajhi akhika laka murmushin ka ga fuskar dan uwanka sadaka ne ashe kun ga irin abin da kuke wa junanku a a suwa ne ta ce suwa ne kuma ana haka ba wata ma in ta gaba da ke uban ma za ta kira eh ta kira uban da suna ta ce wani ta ce a'a wance da sunan uba saboda ɗari jin daɗi ko saboda girmamawa ko saboda mutuntawa ko saboda yi ma juna tunawa da shekarun kunciya shekarun makaranta wani ku tambayi malama ne da duk yanzu nan in suka haɗu da wata class da ɗinta in ta haɗu da ta sunan mahaifinta na naci za ta kira ta ce wallahi mata ɗan majalisa ce ta argungu kuma ce a tata kuma mu guda ko ko mu guda ita an sama ni a ƙasa ko ba haka haka yi ba jama'a yanzu mata gona ta haɗu da class ɗinta ya kuwa gani sai a tsana murna biyar take kankamewa da kunkumewa wallahi ta haɗu da ita faɗin sunan su ɗin za ta yi nada to wannan yana nuna wato irin yadda ya kamata in kai bako ka sake masa fuska kenan daga cikin istiqbalu zai akwai murmushi da sake fuska kullum abin da nake ce muku don Allah duk wanda ya zo makaranta ga bako da Allah ku sake mai fuska ko ba ka nake ce muku ba ku yi mai fara'a wallahi ban manta ko wani malamin ne har yanzu ina jin daɗin abin da ya yi min na taho garin ga ina bako ban manta na ce karatun mala ali bunza shekara da duk mala ali bunza ya fara tafsiri har guni da na ce wani nan kowa ba sani ba da zuwa na sai bawa Allah nan sai ya karkato min raddul azhani ne haka sai ya mini murmushi sai na ji daɗi wallahi haggul ha ina faɗa ba." na ce mai wallahi abin nan da kai ne ina bako yau shekara kusa ashirin da hudu ko da biyar nace ne abin nan da kai mini karkato min saboda na so cikin jama'a ina ganin sutura da malika saye da ita bai kamata in shiga cikin mutanen nan ba amma haka nan dan kurkudu ina dan haka sai dai ya kalle ni haka ya yi murmushi sai ni kwarar da din ne kusa gare ni yau magana ga da nake muku ni ina iya karanta da shi bai iya sai ya karkato mini sai ya miko mini ina duba ina jin daɗi da wannan lokacin na ce kai amma tafsirin ga akwai daɗi na dawo da zariya kenan nace ah, wato mu yanzu muna da irin waɗanga malamai mutum ka wahala hita zare karatu da na zo mal ali bin shekara da su an ka fara kawo shi kuma na sai wurin tafsirin da malam Umar bin Nakib Allah ya kansa da gawara kai A nan ma saboda abin da kai da marece in jama'a da asar tafsirin da asar da daddare in ta wurin malam ali bin to wata rana sai in ce kuma nan bare ce na malam ali bin da rana ma'ahad kowane zuwa na ga saurari ban manta shi kuma malam abubakar mai aya na ta kusa gare shi ne zaune na dan koma na haka sai malam mai aya na haka ya ga alama ɗalibin ilimi na sai na haka mato sai ya jaye sai na matso kusa sai min komai da azhar shi ma na kalla haka ina zaune malam suleiman shi ba yana kusa gare shi sai dan matso kusa gare ni wannan sun lokacin soyayya muke da malam suleiman shekara kusa ashirin da hudu ko da biyar sannan duk lokacin da malam Suleiman ya gane ne ya jayo ni ya siyo garin kwaki ya siyo ni sai ya jayo ni sai shi tuhumar shi da kadi na ya bari tuhumar bukaci nake haka muke wallahi ta saboda haka duk wanda ka yi ma haka nan bako zai ji daɗin ka da haka don Allah ina kira gare ku in mutum ya zo bako makarantar da ta Allah ya gasa fuskar ku a jawo shi ga jiki a yi mai koma na arziki wala bai ganin girman kowa sai ke eh.

sai da karin ke kare to ke arziki ina ma in samu haka ina ma in samu wannan yan uwanka su shedan maka jama'a su shedan ma da munta wallahi muna da wani kanin uban mu da ya rafu kowa dangin mu zaune yana zubar da hawaye an ka ce zumunci kam sai wani mai kulla duk abin da ya tashi na yan uwa sai shi yanzu muna da wata gwaggo mai ta ta rage cikin waɗanda adda wannan zumunci in yau kace kace mata ai malam nasura na tankwanci asibiti na gani asibiti wallahi yau din da sai ta taho garin in ka ganta kuma an ka ce maka ai ka ta gwaggo na sai ka mamaki shi yasa ko kwanan ba ita ba ta samu matsala na sai ce in matsalar nan ta yi ƙarfin masu matsala nan gwaggo a kai ki argungu an kai ki asibiti ta ce ka kai na asibiti wa na ce kuma asibitin kwarai zan kai da ke ga matsala abin na ya yi ƙarfin ki akwai matsala kawai a ɗauki shatan mota a kai in kai jafi ta fi daɗi to zama zumunci ɗan uwa bai san inda yake azawa da kai to wallahi yana da kyau mu kula da wannan Allah ya taimake mu da karinci ko ta yi sai muku abuwa da karinci to Allah ya saka mata da alheri kuma Allah ya bi ta da kyakkyawan aikinta kuma mu kyakkyawan aikin nan mun gane ƙasa eh kun gani ku Allah ya taimaka Allah ya karfafa mu mu ba muna faɗi don yabon ki gaban ki ba shekaran jiya mun yi irin wannan abin ya bani tauki mun je wurin malam Aliyu bin wallahi mun ka ce gaishe shi sai mun ka dan hadu wai ayyuka dai na alheri wallahi da shi jana hushe muna ɗaya da kuka duk tashin cikin mutane sai kuka ha hihihin wai don mi za mu haɗa alheri ne yayi mana faɗa yayi mana faɗa yace don mi za ku to na kuna halaka ni ba ku ma ta inda wasu mutane ku haɗa alheri na kun san mun karanta da to saboda haka wallahi ba muna faɗi don mu ragantar da ke ba ko mu ragantar da masu waɗannan ayyuka zaburarwa ne mu ƙara kuma in mutum ya ga yana alheri alherin nan bakin mutane yana hita an ce arziki ne daga wurin Allah ka nuna abin da Allah ya karbe shi Allah ya taimake mu Allah ya azurta mu irin waɗannan ɗabi'u fa fi sahihaini an ibn Abbas radiyallahu anhu kala yace lamma qadima wabdu Abdul Qais lokacin da bakin Abdul Qais suka zo ala nabi wurin Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi ya ce marhaban bi wabdi allazina ja'u gaira hazaya wala nadama sai annabi ya musu lalai marhaban ya ce marhaban kama ka ce barka da zuwa ahalan wasu ala ya ce barka da zuwan baƙin nan da suka zo ba suna ababen wulaƙantarwa ba ba suna ababen nadama ba kun ga shi manzo Allah in yayi bako ya ne masa ahalan wasu ala ya ne masa barka da zuwa to da irin da dabi'un da ake karantar da mu mu masu addini ya kamata a ce muna da waɗannan dabi'u amma wani in ka sai mushi bakunci ke kirga fuska kamar shi cewa wuce Allah wani shi kai fa bi sayyi an Aisha daga ummu na Aisha kala ta ce akabaltu akabalat Fatima ta tamshi wato ummu na Fatima na na Fatima ta huskanto tana tahiya ka anna misyataha mashawin nabi in ka ga tahiyarta kamar tahiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san akwai da haka wani da yana saya in kana so gane dan gidan wa na kalle shi in ka san siyan mahaifi ne duk sa ya ka dauko yanzu haka da san wani yaro dan karamin yaro na dan karamin in yana tafiya irin sai ba ne akwai su kun gane ku to sai ga wato na na Khadija ai na na Fatima tana tafiya irin tafiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ummu Aisha ta ba labari fa qala an-nabi sai annabi ya ce marhaban business sai annabi ya ce lale marhaban da ɗiyata a shekun jiya ɗanka sa haifi da shi yana ce mai ɗanka ke ɗiyata yanzu ni zaki ba kaza cewa uwarki rashin kunya uwarki amma wasu kyauta ba eh <laughs> o darewa suka amma suna jin daɗi eh duk da wani abu ya ce a ba su hotana ta hotana yanzu yara na akwai yan yara yan filin irin yan kanana cikin gidanmu ya ce baba ya ce ya kasa ya kasa ya kasa ta ta ga ya kasa na kuka sai ce ku jawo min ya to yaro na jin daɗi inda mun kai to damu ina uwa maka fara ce da yansu eh? a ida da ai kun sani ɗan harin zai ko zama gidansu ta zai zauna gidan kakanni ne saboda uwaye ne a duk kunya na su zauna da shi eh? amma yanzu an gano mutum kokari ya kai ya rinsa abi ne ga su saboda in ka sabbi eh, in ka sabbi sai a samu matsala Allah ya taimake mu yawwa eh kada mutum ya sabbi Allah ya taimake mu fa fi sahihaini ya zo cikin Buhari da Muslim ah, wa qalat ummu hali'i ummu hali'i tace ji'tu ala nabi na taura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala marhaban bi ummi hali'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maraba da ummu hali marhaban bi ummu hali irin da bi'a da kuka ana tafi ana gudu ana lale marhaban ana rungumar juna an yi baki musulunci ya yarda da wani da ka yau in wata ta zo makarantar nan da ta assalamu alaikum da cewa da ya ya gida wace unguwar in ana karatu zai ki sassan zama ya ce ko ki dan ko koma ko ce anguwa za kaza kaza musamman dai kamar yadda ke ta faɗi malama Amida ku da baki sabbi sun zo wurin ku suke zowa to sai ku yi musu lale marhaba akwai wata yarinya karama yau aka kawo ta makaranta shekara kuma kullum wasu can baban ta kai ta makarantar ma'ana su sai dai baban ya biyo ɗan sanda na yau zai wuce sai ce to ke ke san ma'ana su ta ce mm, a dai kai makarantar malam da ta to ga malam na da na ce mai sunan ki Na ce jara'u don ce to ai sunan ɗiyata ke ma ɗiyata ciki sai ce to yau za ta fara zantar ce in kin zo sai an haɗa ki da ɗiyata kun zan ɗiya na ku da kafi sai ta daɗi yanzu samu in an jima ba sai ba a kawo ta makaranta eh haka ne yaro na son haka eh yanzu in ka je makaranta sai ga iyai, yarai da yawa tare da ɗiyanmu saboda mu sun san in suna tare da mu ana musu irin ɗaukar ɗiyanmu sai a mutunta su so da yawa za ka tafi kuma da zan yara sun kai goma 'yan ƙanana tare da yara nan suna wasa saboda sun zama duk yara ne abu guda Allah shi mana jagora Allah shi kyau mace a ladabi na biyar daga cikin ladubban sarban bako kadimu wajibin ziyafa gabatar da wajibin ziyafa kun sa akwai ya fada wajibi ta kawa bako musamman ran da ya fara kawowa ran nan in sun samu na ana da akalla ka yanke mai ragu i ragu i ragu ku fara in akwai hali in dai akwai hali ka yanke wa bakon ka ragu malama halima bari in wada ne in mun ka shiga nijar tare da malam jiro in ki gasar banda aka yi muna tun kamin mu shiga bakin boda ana iya karɓar mu da kawai rago da zuwa fa rago naman rago an yayyanke ko an soye muna turwa tun nan bakin boda kafin mu shiga a tsaya a ba mu martina da sanyinta a yi muna menene a yi muna abubuwa na arziki sannan a fara ɗaukar tsokokin naman ga a ce masa cikin mota ga hannun na tarban bakina wata biya bakina abin da za kawa bakon karen da ya fara sahowa ka kace mai arziki yan akwai hali kuma in babu ko baci na wanda bai wahalar kai ka ci bacin kawa ba don ka karanci ran da ya fara tuwa inda kake kai mai goma na arziki Sai ka kira wajibin ziyafa wa ikramu dhayf da jami'in bakon ka Allah ka saba hadi dai na muka gabaci ba qala ta'ala Allah ya ce hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukramin shin ko labarin bakin annabi ibrahima ma'abuta wa waɗanda ake darajar ta sun zo maka in za ka zo alaihi lokacin da suka shigo wuri ne ba kalu suka ce salam suka ce assalamu alaikum suka yi mai sallama Kala salamun ƙaumin munkaru ko sai ce aminci Allah ya tabbata gare ku amma ku mutane na waɗanda nake kyamaku saboda da ya bai ji daɗin zuwansu ba saboda ni ya gansu baƙi ne kuma waɗanda ga alama sun zo ne don su halaka wasu mutane su malakul mautu na ba su malakul mautu na sun gata sai ce tau aminta Allah ko ya tabbata gare ku amma dai ku baki ne waɗanda ina kyamar ku ba wai bai ji daɗin zuwansu ba abinda za su yi abin jin daɗi abinda za su yi wanda shi yi sanadiyar towarsu shi na abin jin daɗi ba fara ga ila ahalihi kawai sai ya kewaya ya ji inda iyali ne faja'a bi ijilin bi ijilin samin sai ya zo da wato ɗan maraki wanda an ka yanki an ka soya nama ne soyayye ɗaya su ne ci ga hinan su ci kungiya su in sun yi baki nama suka soyewa su gyara nama ai su ne na jiran baƙi ɗaya na kama a ce ki sai yan mulki na ki ki sai yan wasu abubuwa ki ɗaya ki aje ran da duk ki baki ki ɗauko ki ba su don karramawa ko ɗan soyayyen nama ki ɓoye a zai ran da duk yi baki sai ki ɗauko ɗaya ki aza musu ga ɗan filan bakin ki ga sana na sai ya zo musu da wani soyayyen nama na ɗan malaki fa qarrabahu ilayhi sai kusantar da wannan naman soyayye gare su qala tace a ala ta'kuluna bismillah ku ci mana ya zo musu ce ku ci nan na ya fahimci ba mutane na ba mala'iku ba ga mutane na bin mala'iku dayan ya gaba suke nama ba tunda su nama ba shi abincinsu ba abincinsu tasbihi da halala da zikiri ba su nama in suna son su in suna jin yunwa madadin cin abinci ce subhana rabbiyal a'la da sun hada haka nasu sai yunwa ya kawo musu abinci na karramawa abinda mala ya kawo wannan aya ya kata da ya nuna karimci amma jama'a kalle da manyan mutanenmu suke manyan baki amma ba su yi musu abubuwa na karimci ya kamata in kayi bako irin kana babban mutum ka yanke mai raguna yanzu ku kalla irin nijar kullum muna buga misali da ita irin yadda ake karrama bako ake da su ba ruwan su magana ka zo ko ba su labarin zuwa ka sai ai maka goma na arziki wata rana mun je ba su da masaniyar zuwan mu nan take an gaji wurin mai agashi an ka kwaso nama ga tire rabin kawa an ka fito an kawo muna an ka ce ga shi duk da kun zo ga gauci ga mutina kudan rika bin hanya mu ina muka a mutum haka da muka sagga nan mun sha zuwa kai wurare abubuwa da na karinci da za ka ane maka sai kai mamaki amma na kawai kuri da talauci ko talauci sun yi amma saboda su an tarbiyyanta da su akan karrama bako sai a ga yadda suke eh an tarbiyyanta da su akan karrama bako to Allah ya samu gane ko bashi za ka ce ka ce bashi in dai ba na wahala na ba ka je mu bakonka wata sai ya yi ne an abi waraira ta an nabi sallallahu alaihi wasallam qal nabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe fala yu'zi jarahu kada ya cutar da makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe falyukrim ضيفه يجرم باقوني ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكن محل الشاهد أفتح حديثي فليكرم ضيفه وفي السيحين يازو كم بهاري مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص هذا عبد الله بن عمرو بن عاص الله يقارى يرجع أيكس يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن عاص يتي منذ الله يا شدني يا عبد الله ya kai bawan Allah ana ce mai abdullahi ya ce ya abdullahi alan ukbar annaka tasumun nahara ashe ba an bani labari kana azumi da rana ba wa taqumul Laila kana tashi cikin dare kai kiyamul layli fa qultu bala ya rasulullah abdullahi dan amr dan azai ce kware ne ce ya manzo Allah haka ne ina yi sai ce fala ta fa'al sum wa abd ce haka sake haka a ce kullun azumi yayi yawa abinda za ka yi sun ka yi azumi yau ba kurje zaka ci abinci wa kum ka tashi cikin dare kai kiyamun laili nan ka dan samu rika kwanta saboda shi duk dare ka biyo yana ta kiyamun laili fa inna li jasadika alayka haqqa jikinka yana da haƙƙi gare ka wa inna li li aynika alayka haqqan idanunka suna da haƙƙi gare ka wa inna li zawjika alayka haqqan mataka tana da haƙƙi gare ka wa inna li zawrika alayka haqqan baƙonka yana da haƙƙi gare ka wanda ya ziyarce ka ko wa inna bihasbika haka ne wa inna bihasbika an tasuma ai ya ishe ka kai azumi kulla shaharin kowane wata salatata ayyamin azumin kwana uku fa inna laka bi kulli hasratin ashra amsalha duk kyakkyawa guda yana daidai da goma iri ne fa inna zalika siyamu dahr kulli in ka yi haka duk wata kai azumin kwana uku to kamar kowane wata ka yi azumi ke in ya zama duk wata kana haka to kamar ka azumin shekara in da shekara kana haka to kamar ka azumta zamanin ka fashaddatti abdullahi dan abu dan sai sai na tsananta ma kaina fashaddida alayya sai aka tsananta ni kun gane ku qultu ni ya rasulullah inni ajidu quwwatan ina samun karfi fiye da haka qala fasum siyama nabiyillahi dawud ka yi azumi irin azumin annabi dawuda wala tasir mai azumin annabi dawuda yau ka yi azumi gobe ka ci abinci wa ma kana siyamu nabiyyin lahi dawuda kala ce to menene azumin annabi dawuda Ya yace nisfu dahayi rabin zamani ne ya azanci kamar a ce in shekara yau ka yi gobe ka zauna ka azanci rabin shekara duk in zamanin ka yi haka nan ka azanci rabin zamanin fa kana abdullahi abdullahi ɗan amina dan ya kasance ya kulu ina cewa ba da ma kabira bayan ya tsuwa yana cewa ya laitani qabiltu na biyu sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na karbi rangumin da manzo Allah ya min sai zan bai karɓa ba kun ji ko shi yasa dama da kake da ita da kana da kurciya ba ka iya yanzu akwai wani kaka baba yake gare ni ko a ce eh, babba na ne kun gane shekarar da na ga abin mamaki mai wa'azi ne ko da na ware karatu yana malami na shekaran jiya da na je yana karatu sai na gaɗe ya ɗauko ruwa ya ɗaɗɗe ya faɗa kalma bi kalma uku duk ya faɗi sai ya ɗaya ruwa ya shanci Allahu akbar lokaci ya ce eh yanzu ga munan muna karatu da ku awa biyu awa ko nan gaba babu iya malam gidan da in malam na wa'azi sai shi awa uku tsaye yanzu malam da ya ce fara wa'azi yayi tsayin minti 30 sai shi ku kalin kujera in yayi wa'azi yayi wa'azi min salatu sai ce to ya isa bari haka wanda ka share awa uku tsaye ya gama ya kai wani wuri ya sake wasu awa uku tsaye ya kai wani wuri ya sake lokaci ne nan gaba in shekaru suna ta ba ka iya da shi yasa ake su in mutum na da kurciya sai sai ya ɗauki abin da yake iya wani lokaci ba ka iya Allah ya sa mu dace don haka wannan hadisi ya nuna mana A ashe baƙonka yana da haƙƙi a kanka na kan zama shi da darajarta shi wa ya sahihain ya zo cikin Buhari da Muslim an abi sharaihin al-ka'abi daga abu sharaihi al-ka'abi Allah ya tsara masa Allah ya tsara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man da yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe falyakul khairan aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يجرم ما باقنصا جائزه يوم وليل babban abin da ya ishe ka in ka yi bako yini da dare ranar da ya fara zuwa ka yi masa goma na arziki da daddare ka yi masa goma na arziki da rana wanzu ya hu wa ziyafatuhu ta ayyam kwanakin da zaka dauka kana kulawa da bakuncin shi kwanaki uku fa ma kana ba'da zalika duk abin da ya karu akan kwana uku fa huwa sadaqatun wannan sadaka ne wala yahillu lahu an yaswi indahu hatta yubrijahu kuma bai halatta ga bako ba yazo inda wanda ya zo bakunci shi zaune inda yake har sai ya sa yayi zunubi mi ya sa zunubi ka so inda musamman da ya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ka zaune har ya kai wajen abin da ya kai maka ne karimci ya gaza har ya kai zai iya yi ma idan kana ganin laifi ne to musulunci bai son haka kun ji a yan ganin gidan kwana uku a ce a yi sati in mm, wasu sun ce da niyyar kwana guda an ce a yi kwana uku ba a hakan yanzu ana bambara ta haka da kai sai dai na lura in ta kama ko amma in dai babu lura, da Allah ana son da ka ji inda ka kai ka yi gaugawar dawowa inda iyalinka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya datar da mu da daidai abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu mun kai karshen wannan babi sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu tashi sabon babi Allah shi muna aminci ya kare mu daga duka abin da muke jin tsoro subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma ana ne ke cewa ine muna barka da sallah zaka ai an taya ba sai ainihin wani barka da sallah ba ina muna barka da sallah Allah ya nuna mana baɗin baɗaɗa Allah ya karɓa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh